wa qala ba'dun nasi yace waɗansu mutane suka ce to imam al-bukhari abin da yake nufi anan yana nufi da imam abu hanifa dama imam al-bukhari ya sha gwagwarmaya ya sha wahala kwarai tsakani shi da ahnaf har suka zo ba daɗi tsakani yasa sau da yawa sai ka ga yana ma imamu abu hanifa raddi saboda shi malamin hadisi ne imam abu hanifa abin da ya fi dogara ya fi tafiya akai shine fikihu aka ce eh hadisi eh, ilimin sana hadisi bai isa ba ko ba shi da yawa ko da yake shi ma babban malami ne gaskiya ita ce abin da ya kamata a faɗa dan malamai da suka zo suna tsara ma suka sa jerin malamai sai suka ce imamu abu hanifa malamin fiqh ne imamu shafi'i malamin fiqh ne imamu ahmad bin hanbal malamin hadisi ne imamu malik suka ce malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne shi ne kadai wanda suka hada ko wanda yake ko wanne a cikin su malamin hadisi ne malamin fiqh ne sai dai ana ganin abin da mutum ya karkata zuwa gare shi ko abinda da mutum ya kulawa da shi to sai aka samu imamu malik ya kula da guda biyu duk baki daya amma abinda da ya fi ba da karfi a shine hadisi to imam al-bukhari yake wa qala ba'dun nas wa mutane suka faɗa suka ce wannan kalma tana da zafi in ahnaf suka ji sai su ji ayi ma imam abu hanifa suka kamar imam abu hanifa ana ganin ya ci da ake nishi wa mutane suka ce ko suka faɗa yasa zaka ji mai sharhi nan qala qala ibn al-murad bi ba'd wa abu hanifa sai mai lita malaman ahnaf suka ji suna yi mai imamul bukhari raddi dan menene bai ce su isa sufyan sauri to auzayi ai kuma irin wannan nan mas'alan haka suka fada dan me yake nuni yake yake dan suka game da imamu abu hanifa yake waɗansu malamai suka ce rikazun mislu disnil jahiliya rikaz misali abinda jahiliya suka binne na dinariya na dukiya aka zo aka tsinta li'annahu yuqalu arkaza al-ma'din idza kharaja kharaja minhu in ma'adinai wani abu ya fito a ciki ana cewa arkaza arkazal ma'adin قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربها ربحا كثيرا أو كثر ثمره أرسلت sai aka ce da shi ai in mutum ya ci riba da yawa ko aka ba shi kyauta da yawa ko ya samu wani amfani da yawa sai a ce mishi arkarta kun mana kaza sa'an nan sai ce wai wani malami ya faɗa wai mutane sun ce abin da ake nufi ne, arrikab to sa'an nan kuma sai ya zo ya yi makanki munaqaba ya soke hukuncin da ya tabbatar wa imam abu hanifa kenan dan akwai wa'azu zanti tuka cikin mazhabin ana cewa imam abu hanifa yake wa qala la ba'sa an yaktumahu wa la yu'addi al-khumsa wa imam abu hanifa yake in mutum ya samu rikal ya tsintuwa irin na jahiliya da aka binne ya yi sai ce wai babu laifi ya koye kare ya bada komai. to shine suka yi suka yi suna ma imam al-bukhari raddi tsakanin su ne ya rayu a cikin su dan dukkan mutanen mawara annaha. kasan bukhara kenan su dukkan su baki daya mazhabin ahnaf suke bi mutanen roja sa'annan mutanen mawara annahar duk har kazo wani bangare cikin iraq sa'annan ka hada da mutanen pakistan da mutanen Indiya, da wasu bangare cikin Maghrib da wasu bangare cikin Masar da wasu bangare haka cikin Tunis haka Ahnaf mazhabin Ahnaf shine yake yake ya to a cikin wannan to amma a Masar akwai mazhabin Ahnaf akwai Hanabila akwai Shafi'iyya akwai Malikiya ko da yake wa'in suna ganin Malikiya suka fi yawa dan suna ganin dukkan su kowanne yana da yawa dan sai da suka zo suka kai wani lokaci har akwai ruwa su ga na wurin Malikiya ga kowanne haka abubuwa da suka zo su karba a hankulan musulmai kawunan musulmai wa'anda suke ba a samu kyakkyawan da nasiha ba a ciki Allah ya kiyaye قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin riwaya ce an abi huraira amma daga tabi'ai zuwa abi huraira an samu riwaya hanya ta biyu hanyar sa'id ibn al-musayyib da hanyar abi salama bin abdurrahman yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace al-ajma'u jubaru wal bi'ru jubarun wal ma'dinu جبار وفي الركاب الخمس يتي مزا الله صلى الله عليه وسلم يتي الأجماع جبار أي سيما لما تفسر الأجماع لن تكيوا دبا in aka sake ta tana kiwo ta je sai barna ba za a biya ba wayansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da al-ajma'u jubarun shine sawa'an mai kina tare da ita ko haye da ita ce ko rike da ita ce in ta je ta barna shi za a kama ya biya wal bi'ru Jubaru sai suka ce mutum kuma in ya haka rijiya a cikin mallakarsa a gidansa ko wurin filinsa sai mutum ya fito ya zo ya je fada a ciki ba za a kama shi a ce ya biya ba dan ya haka rijiya ya haka rijiya ne dan amfani kuma inda yake yana mallaka kuma inda yake ya kamata ya haka rijiya din ya tona rijiya din ba wai ya je ya gina rijiya a hanyar mutane ba sani ba su zo su illa a a za ne amma in mallakarsa ce ya haka rijiya a ciki mutum ya zo ne ya kawo ka a cikin mallakarsa kuma kana kallo ba za a ce ya gaskiya ba wal ma'adinu jubaru yace ko mutum ne ka kawo ya zo ya haka maka ma'adinai ramin da ya saura in mutum ya zo ya fada dan mallakar ka duk inda yake mallakar ka ne in kai haka rijiya ko ka cire ma'adinai ya saura ramin a wurin wani zai fada ba za a kama ka a ce ka biya ba sannan yake wa firri kazi al a cikin tsintuwan jahilai da ake yi jahiliya da ake yi sai a bada kumutu abin da yasa ake lalatawa sun rikazi khumsun rikazin din eh, za a yi tsinta arziki arziki ne aka tsinta amma da ta tsinta in cikin ungwaran na abokan gaba ne kafirai ne aka ce ya halatta a mallaki wannan dukiya amma daga zaran ka tsince ta sai ka cire ɗaya bisa biyar sai ka kasa dukiyar biyar gaba da sadakan ɗaya bisa biyar sa'annan sauran a yi amfani da shi باب, باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام اتباع صدر الله مدعوكين سركي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها shine ma'adu shahid ai waɗanda ke aikin tattaro zakka masu zuwa su karbo zakka su ake ce masa'i kenan wa muhasabati almusaddiqina ma da kuma limanin musulmai limamin musulmi ko shugaba ko sarki ko hakimi ko mai ko wane ne ko shugaba ya binciki waɗanda aka ɗora wa amana in aka ga sun wuce sun tallaki sun wuce gona da izin ike makaji da rawa sun tara abin da ya fi karfin a ce mallakar su wannan ko ya fi karfin albashin su ko ya menene sai a bincike su yaya aka yi aka samu waɗannan al'amuran ina suka fito dukiyar al'umma ce aka danne aka yi rubda ciki ko zalunci ko ko halal ne har sai in an tabbatar tukunna in aka tabbatar da mutum halar ne malak shi kenan dan ba za a ce tun da mutum ya riga ya zama ma'aikaci ya haramta ya tara dukiya ko ko ya mallaki dukiya ba a'a ya halatta ya mallaki dukiya amma ta hanyar halal kada ya ɗauki kujerarsa ko makaminsa ko nufuzinsa ya ne ya tara dukiya ko ya saki dukiya قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه ما حد الشاهد في أن إمام البخاري يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا ندواني يجي تار زكاة ويا كما أن ندواني ومنا ومنسا ko kwamishina ko darakta ko ma'aikacin tara zakka ko mai ne aka ɗora masa amana ta al'umma wani mutum ne ana ce da shi ibn al sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ya aika shi komishina ko minista ko gwamna ko limami ko shugaba ko menene wata je kaka taro zakkan bani sulaimi da ya je taro zakkan kwana ɗaya yi mako ɗaya yi wata ɗaya yi shekara yi menene duk abin da ya dai lokacin da ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo da dukiya sai ce hazihi lakum wannan ne hakkin ku wa hadhihi udiyat li wa kuma da kuka gani motoci da gidaje da menene duk kyaututtuka ne da aka bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce halla qa'atta fi baiti ummika wa abika wa ghayruha ilai? me ya hana ka zauna gidan iyayenka su kama kyauta da ba a naga ka kwamishina ba da ba su ba da ba su ba su ji an ce an tsora ka kwamishina ko minista ko gwamna ko wani za su zuba ka wannan kyaututtuka a'a abinda wannan makamin shi sa suka ka da da kake zaune gidan ku kana malamin makaranta ko kana aikin kan waye ya ta zuwa baka zakka ba kuwa to shine sai ce waɗannan su ne zakkan da ta taro waɗancan fa yace kyaututtuka ne da aka bani sai manzon Allah ya kuci ya hau ya yace amma ba'adu bayan haka fama balu ne, me yasa ne wa'ansu mutane za mu aika su zuwa tara zakka ko mu aika su kwamishinoni ko gwamnoni ko ministoci mu aika mu mu aika su mu danka amana a hannunsu sa'an nan su dawo daga ma'aikatan ko su sauko daga wannan kujeru ko wannan makaman su ce ga hakkokin ku sa'an nan wa'annan kuma fangar manyan manyan gidaje da gonaki da dukiya da motoci duk kyaututtuka ne aka ba sai manzon Allah ya ce me ya hana ɗayan ku ya zauna gidan iyayen ya gani za a ba shi wannan kyauta duk wanda aka dora amana ya ɗauki ko da kwatankwacin menene zai zo ranar tashin kiyama sai ya biya to shi ake ce ma ibnul lutubiyya kisarsa tana nan hadisai rawaya imamul bukhari ne ya takaita zai zo ya kawo hadisin cikakken hadisi shi ne wata ranar sai da sayyidina umar yana da abu hurairata da je ko bahrain ko wani wuri sai gwamna sai abu huraira ya dawo ya zo ya kawo dukiya sai na umar ce wa'annan kuma fa yace a a mallakar sa yace a a haka za a yi ba abu huraira ai da ba ka mallaka ina ka samu mallaka to abin da za a yi bar araba sai sai na umar sai ka bi dukiyar ba ya karba bane makanta ya karba ne ya saka baitul mali ana nan kuma wata rana da aka zo to za a raba za a raba kwamishinoni ko gwamnoni ko ma'aikata abu huraira za a ga da za ka ce to na je kuma na kawo na dawo da dukiya ku kwaci <laughs> a ba zan je ba in ko na hada ni kuma na je na samu dukiya na kawo kuma ku sake kwacewa Allahu haka al'amura suke tafiya a shar'ance in ma kai aiki da shari'ar musulunci ko kar kai aiki da shari'ar musulunci mala'iku su suna aiki da shari'ar musulunci a kanka duk abin da ka samu tun daga naira har miliyan har biliyan sun san menene halal a ciki sun san menene haramu ba abin da zai fata a wurin sawa'an sata kai a cikin dukiyar mutane ko yaudara ko kai aiki da mukamin ka ne ka hana wa'ansu kai ka tara duk baki ɗaya zaka zo ranar tashi kiyama wallahi sai sun zama maka bala'i a cikin duniya ma tukunna ba za ka taba jin daɗin rayuwarka ba har kamfin da sata kai farna kai dukina ake ce ma lutubiya isa amala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin bani kabilan bani asad aka aika shi zai karbo zakkan bani sulaimi to sai zai kawo dukiyar yarke rike wa'ansu ce nasa ne su kuma gashi manzon Allah sai manzon Allah ya mai sai manzon Allah ya mai bincike bincike har manzo Allah ya hushi ya tashi ya wannan jawabi to sai al'amari ya zamo abin sha'awa yanzu abin waye kai mutum baya mallakan komai kowa ya san shi lokacin da yake rike da alli albashi sa duk bai kai bai ta kara karya ba duk abin da yake ci tasarrufin da yake duk bai shige yayi tasarrufi da kaza kaza ba ana tsora mashi makami ko wani irin makami ne baya jin kunya tsakanin shekara da ake yana mallakan miliyoyi kuma ba abin kunya bane sata duk surutun sata abin kunya shine sai ya zama wai shine in ba mutane mutane sun samu alheri in aka tsora shi inda za shi halaka sai ce wai ya samu alheri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane za su zo zamani suna shan giya yusammuna habi gairi sa'annan sai wannan dukiya haramun ce kuma wuta manzo Allah ce ayyu lahmin nabata ala sufufi Allahu akbar fannaru aulad dukkan naman da ya tsira akan haramun ba inda za ki sai wuta ko wane ne kai komin dangantakanka zuwa manzon Allah sai kan ya mun karanta sayyidina al-Hasan ko Husaini kwayan dabino ya dauka cikin zakka sai na Hussein bai balaga ba lokacin da ya canje zakkan duka ko da yake haram bai halatta ba ba a kama shi sai manzon Allah ya saka yatsin sa mai daraja a cikin baki sa dan me zaka ci haram dan yaro kankani manzon Allah ce dan me zaka ci haram saboda manzon Allah ya san tasirin haramun a cikin naman dan a cikin dan adam shine manzon Allah ya shi kansa ne ke fada ayyu lahmin nabata ala suhufi fannaru aula bihi duk naman da ya tsira ya tsiro akan a cikin haramun aka tsirar da shi aka rene shi aka tarbiyyar da shi aka ci aka sha aka aka girma aka yi aka yi aka yi girma aka yi kiba aka saka aka hau aka kwanta duk waɗannan baki ɗaya manzo Allah ke fannaru aula aula bihi yasa duk sa'an da kake gada kake cutar kanka kake ganin ka tara dukiya kana ci kana sha kana ci da iyalinka ƴaƴanka da matanka wallahi tallahi makamashin wutar jahannama kake garwa kada ka taba tsammanin cewa gata kai mutu halakar da su kake yi halakar da su ce a hakura da halak komai kankantar haramun din komai kankantar sa wallahi sallahi ya fi a zunduma a fada a cikin haramun adda saboda ba wanda zai hana ta tana ganin cewa wai an kwana biyu an manta yau an manta kai ma ka sa manta asalin dukiyar mala'iku fa Allah madaukakin sarki fa duk wanda ya baka fatawa ka je kai umra ka dawo ko ka je kai haji ka dawo wallahi sallahi ya yaudare ka ka dauki hakkokin mutane ka koma musu da shi ne shi ya fi maka alheri da zama kana cin dukiyar mutane in muna so mu karanta mu gani su kansu da suka tabbatar suka ce baki ɗaya wanda ya san sharrin da ke cikin haramun ba zai taba yarda ba ko shi ko matarsa ko 'ya'yansa ko iyayensa ya saka musu haramun a baki saboda manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun to shi fa mutane da suka zo suna son su guje wa duniya suka ce su abinda suke ma gudu shine wannan rayuwa da ake ciki wancan da suke ciki wacce take ta fi ta tsafta suka ce za su guje ma wannan rayuwa saboda rayuwa ta dagule rayuwa ta dagule barna ta yawa duk abin da zaka saka hannunka sai ka dawo haramun ka saka baki sai suka ce me zai hana mu kaurace ma wannan rayuwa shine wannan ya dauki tumakansa wannan ya dauki abar kiwonsa wannan ya dauki abin shar abin alwalas suka koma kan dutse bayan dutse suna bautatawa Allah wai daukar su tsanya da mutane sai suka ce kan su su ne sufaye sawa'an ku ambaci kanku sufaye ko ku ambaci kanku zuhad ko duk abin da ake son ku ambaci kuke son ku ambaci kanku da shi ku ambata amma tucewa suka yi usulu mazhabina wa ahdafuhu wai su da suka ce su sufaye ne asalin mazhabinsu da hadafi manufar yin wannan abin da suke yi shine at-tamassuku bil kitabi was sunnah na biyu al-iqtida'u bi rasulil umma na uku aklul halal na hudu luzumu tauba na biyar ada'ul huquq na shida ijtinabul ma'asi wa'annan ka'idoji duk wanda ka dora a kai kaga sun dace ya dace da su ko ya aiwatar da su in ka so ka ambaci kanka sufi ko zahiri ko musulmi kai ko mumini ba baki daya laysa bi amaniyikum wala ya ahli alkitab mai yamal su an yusbal muna jin abubuwan da suke da mutane suke mu muna ambatan kanmu suna kaza ba ka da hanyar ka ce dan me kuke ambatan sunan sai ka karanci wa'annan abubuwa wa'anda suka kafa wa'annan abubuwa shin wa'annan mutane suna kan wannan mazhabi kan wannan mabda ko ko a'a sun canza suka ce usulul tasawuf wa ahdafuhu shine at-tamassuk bil kitabi was sunna duk wanda ya ce ma shi sufi ne sai ka kalla kada kai fada da shi tukunna ba ma kada kai fada da shi har abada amma ka kalla ka gani shin yana rike da kitabi was sunna yana aiki da su in yana rike da su yana aiki da su yayi daidai duk inda ka kai ne da kai baka isa ka ce yayi kuskure ba in kuma baya aiki da su baya aiki da waɗannan maimakon ya tsaya yana fada da kai wai kai kana zagin sufiya yi fada da kai ne farko wanda ya zagi mazhabin sufiya saboda su sun ce at-tamassuk bil kitabi was sunnah asalin farkon abin da suka dogara akai kenan na biyu al-iftida'u bi rasulil umma yin koyi da wa ba su ce wani ko wani ko wani ko wani ba duk wanda ya ce maka ni su ne dan al'amuran da suke tafiya ne a cikin mazhabi sai a ce in kai magana a yana zagin malikiya ai bai san mazhabin maliki in ka kawo mazhabi kuma sai ka ba sa aiki da mazhabin ko daya sai mu kawo zanci su gane imam malik ka gani kowa ya saba ma imam malik dan dama ciki yace cikin fikihu maliki cikin aqida ash'ari amma cikin farita wa fi tariqi junaid malik ma'ana cikin dai zai dauki cikin imam malik amma aqida na abu hasan al-ash'ari to ma imam malik ba shi da aqida ce a cikin tulu yace zai dauki tariqin junaid ba muna sukan junaid bane junaid yana cikin manyan manyan malaman sufiya wanda suke ba wanda yake soke shi sune suke tsaro waɗannan yace mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah wa man lam yahfaz al kitabi wa sunnah fala yad fala yadkhul mazhabana yace at-tamassuk bil kitabi was sunna al-iqtida'u bi rasul al-umma duk wanda yake rike da al-kitabi was sunna kuma ba shi da wani wanda ya sa gaba yana koyi da shi sai rasul al-umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya wa isa ya wa isa ya ji koyi suka a cikin sa'annan na uku aklul halal aklul halal mutum kada ya wasa ya goma ce kwanan yunwa da ya saka haramun a bakinsa ko Ibrahim ibn Adhama ko wani ne a cikin su yaje juji yana cin abinci juji yaje ya tsaya abincin da aka ci aka yar ai ya fita mallakan kowa in yaje su ta zama halalku yaje yana ci kare yana ci yana haushi yace me ya ci ka ci gaban ka ci gaban ko ka ci abin da ke gaban ka ci abin da ke gaban saboda tsananin gudun duniya akalul halal sa'an nan ke luzumu tauba sannan ce ada'ul huquq bayar da hakkoki sawa'an hakkoki ne na Allah ko na bayi kada ka yarda hakkin wani ya rataya a kanka sa'annan ijtinabul ma'asi ka kaurace wa dukkan sabon Allah duk sa'an da ke ɗan yarin jayi ka maza maza ka tuba dan Allah duk wanda ya gina rayuwarsa akan wannan akwai wanda isai zarge shi amma ka zo tar tagaryen sabon Allah kake yi sa'annan haramun kake ci ba ka ba a kitabu sunna in aka ce a sunna ma sai ranka ya bace ba ka ba koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ka sa gaba su kake koyi da su sa'annan gobe kace kai ne sufi za ka yi fara dan an soki sufaye dan Allah ka yi kana son gaskiya kai ne farkon wanda yake kai ne farkon waɗanda sufiya da sun ganka sai su ce rinka ka ta mazhabin su saboda sun ga kafi kowa son duniya kafi kowa saba wa Allah kafi kowa ne satan kitabu wa sunna kafi kowa ne satan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa matsala ba zan ci tuka bane da za a kaya wannan ya fada wannan ya fada mu bata lokacin mu cikin sukan juna sa'annan an rasu su kewaye kowa ina ba abin da ba su muna zaune ba wanda ya ba abinda ba mu san komai ake ciki ba asibitin kashi su je suna gaishe su suna ziyarar su su ba su in kai musulmi na baka sabuli kwaya ɗaya ko kwaya biyu in kai kirista ne baka guda uku ko guda huɗu za a ce sun yi laifi ina ku kuke ko ina sai su shiga su je suna gaishe su suna gwada musu kyawawa tabi'un addinin a lokacin su ke zo wannan kafirta wannan wannan kafirta wannan karshe a waye gare sun zo sun samu nasara su kenan sai ne iblis باب استعمال ابن السرقة وألبانها لأبناء المسلمين يتيتو إمام البخاري يتي إن ko راكم ko زكاة وشانو da suke دسكتين ya halatta a yi amfani da nononsu a ba mutane kada ka ta ibn sabili ka ya halatta ko bai halatta ba to shine imam al-bukhari ya kawo kissa mutane ne don tsananin butulci suka zo madina sai yanayin madina bai dace da su ba suka samu cuta ciwon ciki sai manzon Allah ya tausaya musu yace ku fita bayan gari inda aka tara rakuma na sadaka ku je a baku fitsarin rakumi ku sha da nonon rakumi saboda yana maganin ciwon yana maganin kumburin ciki sai suka fita suka je suka samu su guda takwas su mutum takwas ne suka je suka samu makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya saka shi ke kiwon man sadaka manzon Allah ya ce su zo su zauna a nan su sha shi jinya kenan da suka sha nonon rakuni da fitsarin rakuni sai suka samu lafiya da suka warke sai suka kashe wannan mai makiyayin suka saka dabbobin suka suka kama hanya suna tafiya sai labari ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da mutum ko goma sha biyar ne ko goma sha bakwai ko goma sha shida yace maza a je a nemo su duk inda suke nan da nan aka yaɗu aka bi ko ina inda aka san za a same su san rana ta kai ta fadi an samu aka kawo su a Madina to shine aka yi musu jaza'an wifaqa wa man ya'mal su'an yujza قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من أرينة استووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل السرقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي والساق الزود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقد أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم وتركهم بالهرة فيا من عقل وأرينا وتكبيلا وين كنت أرينا أرينا واكنا سوني سكدو إشعوا المدينة su suka samu suka zo suka zauna madina sai suka samu al-ibtiwa shine rashin dacewan yanayi sai suka samu da kumburin ciki ko cuta a cikin فرحص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يبات إذني سجي غركن راكم الصدقة أبات نون مدر راكم راكم سجاء راكم سجاء فأنا أبات فطاري سجاء راكم su راكم با Adam ba با sha suka je suka sha sai suka samu lafiya to me za su yi fa ra'iya da suka sha suka warke sai suka kashe makiyayi suka ji masa ciwo a idanunsa aka ce kusa suka saka masa a idanu ko suka tsaya masa a idan wasta ku zauda to bayan sun kashe mai fakiyayi ne ya saura sai suka kora rafin fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya aika duk inda suke a nemo su a kawo su a Madina fa utiya sai aka kawo su fa qatta aydiyahum wa arjulahum sai manzo Allah ya yanke hannayensu da kafafun aka fi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an min haka aya ta sauka waɗanda suka yi barna suka yi suka yi mutane barna to shine sai manzo Allah ya aiki da wannan aya akan su aka hannaye hannayensu da kafafu su in an yanka hannun dama sai a yanka kafan hagu kuma yanka kafan hannun hagu sai kafan dama aka yi musu haka nan sa'annan aka kiyaye idanuwansu ko koko aka kaba musu yadda suka yi haka aka yi sa'annan aka wurga su akan harra alharra wata unguwa alharratu hijaratun ya'aluha sawadu wata uwa ce daga gabashin Madina ko kuwa kudu maso gabas suna nan mun taba taba mun taba zama a unguwa dutse ne za ka wurin duk su ne amma ya baki ne, ake cewa gazwatul harra al harra in aka ce lokacin zafi sai wurin ya tsananin zafi saboda unguwan duk su ne sai aka je aka zubar da su wurin suka yi ihu suka yi har suka zo suna cin duwar wasu aka bar su har suka mutu jaza'an wifaqan kenan ko yace tabahu abu kilabata wa humayd wa sabit an anas ma'ana wannan hadisin an samu mutaba'a saboda da ibnu bi'ama as-sidduqi tabi'i da ya rawaito wannan hadisi daga anas an samu wa'ansu tabi'ai kamar abu kilaba da humayd da sabit duk su rawaito wannan hadisi daga anas باب وصل الإمام إبل السرقة بيده باب اللي في بيان حلقة لمن دا كنسا شوغبا دا كنسا يدوكي حتى عينسا جبو بيدا دا أفكاو أنا مسلم با وانا أبريزا أوكا وأدنسا أوكا فكولم با أدن تورا جكين راكوني إن راكونا إن راكو سماكيني في أي ورنكون ننسو إن راكونا لك من كانو في أي أبايان أنا حتى ورنكت ورنكين يزوا سما sai a dan manna a dan manna musu dan wuta haka ba wai ai musu azaba ba saboda ya zama alama shine aka ce ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya halatta wane ne sai sai a sa yara su koko a'a aka ce liman da kansu zai iya yi dan dalili an samu manzon Allah yayi قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو او ابو عمرو الاوزاعي قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم يسم إبل الصدقة mahallu shahid kenan an karwa da Anas dan Malik Allah ya gada shi kala yace gadauti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi sammako zuwa manzon Allah ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi da sassafe bi abdullahi bin abi al'adarsu al'adar su mutanen madina a lokacin in aka haifi ma ɗan yaro karami ko da sai ka ɗauki ɗan jari jinjirin ka kai wurin manzon Allah ya yi masa tahnisi sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi da tahnisi manzon Allah kuma aka ga miki ɗan jinjiri an haife shi jiya ko shekaran jiya ɗan jinjiri a kawo sai karba baya ci ko ɗan wane ne tunda musulmi ne zai karba ya sa dabino bakinsa mai daraja ya tutsan ya dabinon da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja bayan tattauna sai ya kire ya sa a cikin bakin wannan dan jinjiri saman bakin haka ya goga masa ko ina dan dan ya samu albarkan yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mahluki ne sai hana wannan tunda manzon Allah yayi kuma sahabbai sun gani an yi da yawa cikin su sun kai 'ya'yansu an yi musu ya ɗauki abdullahi dan abi talha ya je wurin manzon Allah da sassafe li yuhallika dan dai masa tahliki wa wafaituhu sai sai sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da abin yin lamba ila ibli sarakati yana yi ma eh, rafin man sadaka lamba a sandogon sanda ko karfe karshen akwai wurin kamar hatimi kaman tam ko tambari haka in aka dora ya dan da zai zafi da an dora kan jikin gashi sai ga wurin yayi lamba dan kadan haka sai a shirya shi kenan ya halatta aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya halatta kenan sallallahu alaihi wa sallama shi yasa suka ce tahniki ya halatta amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa kai ƴaƴan su sayyidina Abubakar ya musu tahniki بسم الله الرحمن الرحيم أبواب صدقة الفطر يتي باب كان صدقة زكاة في الدكي باب فرض صدقة الفطر يتي باب لكي بيان فرد فرد زكاة في الدكي ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة يتي أبو العالية بعطاء محمد بن سيرين سيد التابعين يتي سنة غنين زكام في الدكاي فريلاتي قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهرم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى qabla khurujin nasi ila salati an kabo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda wannan lafazin farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya farnanta zaton fi da kai sa'an min tamri sa'i na dabino sa'i shi ne wannan da za ka ɗauki hannayenka guda biyu masa za ka ɗauki guda hudu ka saka wannan muddi da kake ɗauka guda hudu ka dai ba ka saka ne daidan sa'i guda ɗaya wannan muddi da kake ba guda hudu ko Shi ne daidan sa'i guda ɗaya yace ana fitarwa na dabino min auni min samran aw sa'an min sha'ir ko sa'i ɗaya na sha'ir على العبد والحر أن من زعل يا فرد تاسل لا ما يجيه باوا ما زعي مسا نمج ذاته كو أي متى تاجه yaro karami ne ko ya ko babba sawa an ne ko bawa kowane ne jirin da aka haife shi har wa'ansu ba cikin sahabbai kamar na Usmanu jinjiri da ke cikin ciki ma sai ayi sa'an nan ce manzon Allah wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salati aka ce manzon Allah ya umurci ya yayi umurni da a bada zakkan da kafin a fita zuwa masallaci ko yake ya halatta a bayar kafin ranar idi da kwana ɗaya ko biyu haka Abdullahi da Umar ya kasance na bayarwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba da zakkan da kafin a je masallaci Allah ya zai karba masa sadakarsa amma in ya ya jinkiri har aka dawo masallaci to ya zama sadaka cikin sadakan da ake yi in Allah ya ga dama ya karba wanda ga dama bai shigar ba باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين يتي باب لك بيان كيوا زكاة الدكاي واجبات أكن باوا كوتا دك مسلمين من حكومتي كوا واجبين أكن سيباير كو وند يتي وند يتي في دوكا نوينكا واجبين أكن سيباير ما كان هذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا وجب يا فرلا تزكى في الدكر اكن دكا مسلمين ثاني كوبا ونمي كومة بابا كوياو. babu sadaqatil fitri sa'un min sha'ir dake babin da ke bayani cewa zakkar da kai sa'i ɗaya ne na sha'ir sha'ir da bur da hinta wa'ansu kala kala ne na alkama ma'ana abinda kuke ci a garin ku alkama kuke ci shinkafa kuke ci gero ne ko masara ko shinkafa duk abin wanda ya sawwaka shi ake fitarwa قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير يتي عن كربو دقى عبد الله دقى أبي سعيد يتي منكسا منا تير دسكن في الدكي sa'i ɗaya na sha'ir babu sadaqatil fitri sa'an min sa'ani yace babin da ke bayanin zakkar da kai sa'i ne na daga abinci kada ka ce lallai sai sharir ko bur'in ko alkama abincin da ake ci da dino ake ci gero ne maiwa dawa shinkafa ne ko masara hatsi duk ya halatta a cikin abin da ya sauwaka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن اياب بن عبد الله بن سعد سعد بن ابي فرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام يسي منكسر في منا فتد زكاة في الدكي ساعي نتجع بنتي أو صاعا من شعير كو شعير أو صاعا من تمر كو دقددينو أو من أقف كو كو دقشكي aw sa'an min zabibin ko sa'i na daga zabib zabib shine busasshiyar unabi busasshen unabi duk abinci ne da suke ci ana fitar da zakka a babu sadaqatil fitr sa'an min tamri yace babin da ke bayani cewa zakkar da kai za ana iya bada sa'i daya na dabino قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس حبله مدين من حنطة an karbo daga abdullahi ibn mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a bada zakkar da kai sa'i daya na dabino ko sa'i daga sha'ir kana abdullahi radiyallahu anhu sai abdullahi dan mas'ud yace faj'ala فجعل الناس عدله مدين من هنسا to da muawiya yanzu ya ga sha'ir wayannan abubuwa da ake bayarwa sa'i shine muddi guda hudu sai ya ga alhinsa ita in aka ba da muddi guda biyu ya yi daidai da waɗannan hatsin a ba da sa'i guda ɗaya sai shi ya ɗauki wannan yana aiki da shi waɗansu sahabbai suka dace abdullahi dan mas'ud ya ce shi ba zai taɓa ragewa ba yadda ya ga manzon Allah na bayarwa daga sha'ir ne ko burrin haka zai bayar in hinsa ma zai bayar haka zai bayar to amma muawiya shi sai ya ga hinsa ta fi kyau da sha'ir ɗin yasa ba muji guda biyu na hinsa kwaliti ɗin ko kyau shi ko darajarsa ya yi daidai da muji guda hudu na sha'ir ke sa sai ya rage yana ba da muji biyu muji biyu shine rabin sa'i su sahabbai sun dace a kan haka in aka yi haka babu laifi wani kuma abdullahi dan mas'ud yace a'a shi dai ba zai rage ba daga yadda ga manzon Allah yana yi babu Sa'il min zabibi yace babin da ke bayani cewa za a bada sa'i na daga zabibi قال حدثنا عبد الله fa yana so a suna son ai bayani kan falar azumi a ranar arafa to ranar arafa ai ranar ne ranar ne ranar ce ranar sallah a gurin ku yanzu suna da arafa ne a Kano a Najeriya eh an canza eh an koma ranar asabar ranar asabar ita ce ranar tara ga wata a nan ko ko goma sha ɗaya sha ɗaya ranar juma'a din ita ce ranar tara a nan ko ita ce goma to tara kuma ga watan muharram eh, abin da ake azumin arfa'a eh, ko alhamis kenan ku a lokacin munan muna ne kenan muna goma eh? can ranar juma'a za a yi arfa ba haka ba ne Kuka ce ba su ga wata ba sun yi lissafi sun cika lissafi sai lissafin ya kama yaushe ne ran sallah ranar asabar ko ba haka bane rana ita yau akan haka yaushe za a hawa arafa ran juma'a shine tara ga wata to a lissafin ganin wata ko lissafi a nan Najeriya da lissafin da ganin wata da lissafi dukka yaushe ne sallah ran juma'a to za ka yi azumi ran haramun ne mutum ya azumi ranar sallah ko ba haramun bane na wanda ya za a yi sai a canza ko na canza yaya ya canzu ya za a yi ce eh? a ah, yake ai magana game da bayanin falalar falalar azumi ranar arafa a zancen ai ba mai da ruwa bane a ce an mai da ita ranar asabar a ce an mai da ita rana kaza da kaza ya wuce ne ranar tara ga wata a nan rannan su suna takwas ga wata rannan ne yau mu ke nan ko rannan za a je a gunguma a amina a kwana amina a bai masjida he kafin kashi gari tara ga wata a je a asaya a arafa rannan ne tara a nan to yaya za a yi lissafin ya yi daidai ne ko ko kuskure aka yi a nan ya aka yi da kuskuren ya faru ha ya ya yi kyau idan an caji rana ɗaya da azumi akwai shari'a musulunci hanyoyi biyu suka tabbatar hanyoyi biyu ta tabbatar na shiga wata ko fitar wata ko a gani in aka gani ko da ashirin da tara ne aka ga wata wata daidai in ba a ga wata ba saboda an samu girgije ko kuwa ga menene aka samu yanayi ba shi da kyau aka ce sai a cika lissafi wannan watan ya fita talatin kowanne eh, duk wanda ya tabbata a haka ya tabbata ya azumi a mana an samu wata ya shiga azumi ya shiga ko ya fita sallah babba ya zo ko ya fita to sai dai wurin tabbatar da shigan azumi ko fita ba na ake son zuciya ba ko sai mai son zuciya tilas kowa addini ke da duk sa'an da ake cewa a daina son zuciya a daina menene da menene ya kuka surutu ake kowa kake kowa ne kai kana cikin cikin Najeriya sai addinin ka ya tafi ko ka sai addinin ka ya tafi saboda me ba ka da shugabanci ba ka da limamin musulmai da zai ce ga abin da za a yi ga abin da za duk wanda ya fada kana da aikin ka saba masa sawa ba ruwanka da gaskiya fada ko kuskure kuma kowa yake sai fada ba ruwan sai fada daidai ne ko kuskure yasa duk inda kake sai wani abu ya taba addinin ka ba yadda za ka yi azumin watan azumin ranar arafa kowa ya san ranar da ke ciki to in ka rasa ranar arafa akwai ranaku aikin daga farkon kwanaki goma na zulhijja har zuwa ranar sallah wa'annan kwanaki duk kwanaki ne masu albarka da ake azumi da ake ibada a bara mu gama da wannan hadisi قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد الأدنية قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني إياد بن عبد الله بن أبي فرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نؤتيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من كم أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين to yana so ya masa addu'a ba shi ya masa yawa Allah ya yi Allah ya hore